Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron wa jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ko duk hanyar da kuke son ku kama mu ta sashen hausa da kam ko kuma biyo kam. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asabahin ranar Alhamis sha hudu ga watan Disamba Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba kuma makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin da birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Kasashe masu yawan musulmi sun yi wani taro a jiya Laraba a Istanbul kasar Turkiya sun yi Allah wadai da shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke akan birnin Kudus. sannan amurka ta yi wa pakistan kashedi cewar za ta iya rasa ikon yankin ƙasarta idan ba ta daina hulɗa da ƙungiyoyin ta'addanci ba kana an yanke wa wasu 'yan ƙungiyar 'yan yakin sa kai a ƙasar demokuraɗiyyar jamhuriyar congo goma sha ɗaya ɗaurin rai da rai a gidan yari bisa laifin fyaɗe na wato taron dangi kenan. To kani labaran kenan, to ko menene alfanun tashar makamashi da Najeriya za ta kashe dalar Amurka miliyan dubu ɗari biyu a kai a arewacin Najeriya? Mun masana'antu ne za su yi ta zuwa suna kakkafawa daga gida daga kasashen waje. Wata ƙungiya mai son kafa a kafa ma'aikatar manoma da makiyaya a Najeriya ta ce kowane gauta faja ne. wato shi ɓata gari a kowace ƙabila akwai shi akwai shi a jukun akwai shi a berebe akwai inyamu akwai shi a cikin ƙabila ta fulani za kuma a ji cewa jihar adamawa ta kafa kwamitin binciken rikicin da aka yi a numan da damsa kamar kowace ranar alhamis alheri grace abdu na tafa da ta na domin iyali amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar kasashe masu yawan al'ummar musulmi sun yi wani taro a jiya laraba istanbul kasar turkiya kuma sun yi allah wadai da shawarar da shugaban amurka donald trump ya yanke na daukar birnin kudus a matsayin babban birni na isra'ila kuma hakan ya saba wa doka taron na zuwa ne yayin da ake fama da rashin zaman lafiya a gabas ɗin tsakiya tare da kuma ci gaba da yin tofin alatsi ne akan batun birnin kudus ɗin shugaban falasɗinu mahmud abbas da sarkin jordan abdullahi na biyu da shugaban azerbaijan ilham alje da shugaban bangladesh abdulhamid da kuma shugaban iran hassan rouhani suna cikin shugabannin kasashe da gwamnatoci 22 da suka halarci wannan taron kasashen masar da saudi arabia tare da wasu kasashe 23 ne suka aike da wakilansu amurka ta yi wa pakistan kashedin cewa za ta iya rasa ikon yankin ƙasarta idan ba ta daina hulɗa da ƙungiyoyin ta'addancin da suke gudanar da ayyukansu a cikin ƙasar da suka ƙara girma da kuma tasiri ba sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ne ya yi wannan kashedin yayin da gwamnatocin biyu masu fada a washington da islamabad suke sabunta hulɗarsu ta dubulmasiya a wani yunkurin inganta eh, rashin yarda da ke kawo matsala a hulɗar tasu da kuma cimma fahimtar juna ta wurin inganta zaman lafiya a afghanistan da makwabciyar pakistan muna son mu yi aiki tare da pakistan domin yaƙi da ta'addanci a cikin ƙasar amma akwai buƙatar pakistan ta fara aikin canza alaƙarta da ƙungiyar haƙani da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda in ji talasan a wani jawabin da ya gabatar a washington a ranar talata an yanke wa wasu 'yan kungiyar mayakan sa kai na kasar demokaradiyyar jamhuriyar congo goma sha ɗaya hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari bisa laifin yi wa wasu 'yan mata da dama fyaɗe na taron dangi da kuma kisa ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bal'adama sun yaba wa wannan hukunci a matsayin abin tarihi a ƙasar inda yau ake yawan aikata cin zarafin jama'i kuma ba tare da hukunta waɗanda suke aikatawa ba. an daɗe masu aikata laifin fyaɗe a congo sun tsammaci cewa ba za a taɓa hukunta su ba a cewar wata sanarwa wadda wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira physician for human rights ta gabatar a cewar karar da aka shigar shugaban kungiyar 'yan bindigan da ake kira batu batumeke ya ɗauki malamin boka wanda shine ba shawarar cewa ya yi wa mata fyaɗe zai sa harsashen ba su ratsa su karama a cikin waɗanda aka yi wa fyaɗen jaririya ce mai watanni takwas a duniya an tuɓe wa batumeke rigar kariya da dokar ƙasar ta bashi a matsayinsa na ɗan majalisa domin ya gurfana a gaban doka. tashin hankali ya barke a ƙauyen kavumu mai tazarar kilomita 25 daga birnin bukavu a cikin shekarar 2013 kuma ya ci gaba zuwa shekaru da dama kotu ta baiwa 'yan matan da aka yi wa kowane su dala 5,000 kotun ta kuma ba da dala dubu ga kowane iyali da aka kashe musu mutanensu sabili da suna sukar ayyukan 'yan bindigar ofishin jakadancin amurka ya faɗa a wani saƙon twitter cewa hukunci da kotun wato hukunci da kotun ta yanke wani babban mataki ne ga shari'a da kuma mutunta haƙƙin bal'adama a congo waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc baƙi marasa takardun zama a amurka da waɗanda ke ƙarƙashin shirin na yaran da aka shigo da su amurka tun suna ƙanana na daka da kuma ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan adam sun buɗe wata cibiya a hukumance ta dream arc center wanda wani ɗakin tanti ne a birnin washington dc a matsayin helkwatan matsalan matsalamba da za su kira majalisun ƙasar su tabbatar da dokar kare baƙi ta dream act sama da baƙi matasa 900 da iyalansu suke ƙoƙarin isowa wannan helkwatar na wucin gadi nan da makonni biyu masu zuwa domin ba da labarinsu da kuma zuwa ganin wakilan majalisun a gaban tantin an ajiye wani babban majigi da ke kallon ginin majalisar ƙasar ta capitol hill ana saka labaran matasa baƙi da ba su da takardun da ake kiransu dreamers naskar zuwa ya yi hira da muryar amurka ya ce zai je wannan wuri kuma zai rika zuwa kulle yomin ruiz ya shigo amurka tare da mahaifiyarsa da 'yan uwansa tun yana ɗan shekaru biyar ya ce nan ne gidansa ban san ko ina ba jama'an asibiti a birtaniya sun ce jariri yadda aka haifa zuciyarta na waje ta rayu bayan an samu nasarar tiyata da aka yi mata sau uku asibitin glenfield da ke birnin leicester ya faɗa a jiya laraba cewar jaririya mai suna vanlop hope wilkins da aka haifa a ƙarshen watan nuwamba zuciyarta na girma ne a wajen jikinta wani lamari na ba sabon ba an yi mata tiyata na farko inda aka mayar da zuciyar a cikin jikinta bayan awa ɗaya da haifuwarta dr nick moore ya ce jaririyar tana kwance a sashen kula na musamman da aka keɓe na jarirai jarirai takwas kaɗai ne a cikin kowane jarirai miliyan ake haifa da zuciyarsu a wajen jikinsu kuma galibin waɗanda ake haifuwa da wannan matsala ne suke mutuwa cikin kwanaki uku da haihuwarsu likitoci masana aikin zuciya sun ce ba su da masaniya akan wani jaririn da ke fama da wannan matsalar da ya rayu wadda ko kuma ya samu lafiya bayan tiyata da aka mai a ƙasar birtaniya amma kuwa jariran masu wannan matsala da dama ne suka rayu a amurka bayan an musu tiyata ciki har da adrena cardinals wacce aka haife ta a jihar texas a shekarar 2012 labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu kan wata babbar kwangilar samar da makamashi a arewacin ƙasar kan kuɗi dalar Amurka miliyan dubu ɗari biyu. abinda ya zama tamkar albishir na wanzuwar masana'antu da bunƙasar tattalin arziki kamar dai yadda wakilinmu a fadar shugaban najeriya umar faru musa ya ce wannan da yana kumshe ne a wata babbar kwangila da gwamnatin ta rattabawa hannu da ta haura dola amurka miliyan dubu biyu wanda a yau majalisar ministoci ta najeriya ta amince a ba da kwangilar domin a samar da bututun mai ya ɗauki iskar gas daga birnin ajakuta da ke jihar kogi zuwa abuja da jihar kaduna da kuma jihar kano kafin ta bazu ta yadu zuwa sauran jihohi na arewacin najeriya gwamnatin marigaya umaru yar ado ne tun farko ta taso da zumarin wannan aiki amma bayan rasuwarsa aikin ya tsaya cak kakaki a fadar gwamnatin taron najeriya malam garba shehu ya yi min karin haske dangane da tsarin zai kasance shi wannan makamashi na iskar gas zai ba da damar ga duk wanda yake son ya kafa masana'anta ba ya jira nepa ta ba shi wuta ko ana ɗauke masa wuta ba masu turare suna lura da irin ci gaba da ake ta samu na kafa masana'antu tsakanin jihar Legas zuwa Ogun a yanzu yadda China suke ta zuwa suna kafa kamfani ana samun aiki ne to mu Allah yadda aka gama wannan aiki a'a to yanzu mun ma masana'antu ne za su yi ta zuwa suna kakkafawa daga gida daga kasashen waje kamar yaushe ne ake sa ran za a fara cin moriyar wannan fatan mu ne shekara biyu bisa uku nan gaba za a gama wannan aiki wannan ci gaba da china ta samu a duniya wanda take baza shi take zuba jari da kasashe ne irin su ethiopia su rwanda a afirka har da ghana da su botswana suke cin moriyar wannan abu to yau allah ya kawo mu zamanin da mu ma in allah ya yarda arewacin najeriya za mu ci moriyar irin waɗannan zuba jari ta yaya al'ummar kamar sokoto da maiduguri da bauchi da sauran yankunan arewa su ma za su ci more shi ai kamar bishiya ce sai ta yi rasa. daga kano a ce je daura ko je katsina malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya umar faruk musa mura amurka a Abuja, Najeriya. Shugaban ƙasa ka taimaka da Rasulillahi. To, a kuma gaida Umar. To ganin yadda ake ta samun munanan tashashen hankula tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya, wata ƙungiya ta sha alwashin tashi haikan wajen ganin an kafa ma'aikatar manoma da makiyaya, wadda za ta mai da hankali kan wannan matsala ta manoma da makiyaya da abubuwa masu alaƙa nasiru adamu ya kaya gare ka Shugaban kungiyar Usman Usman Fulani daga Kano ya shaida muryar Amurka cewa wannan ma'aikata ta tabbata za ta iya shawo kai rikicin manoma da makiyaya har ma da zargin wasu yaran makiyaya da shiga sana'ar satar mutane da fashi da makami. Ta hanyar kafa hukuma shine za a samo ma yancin su kamar abin da ya faru a Oyo a 2015 da 16 an kashe saniya ya mata fauzinin ta miliyan ɗaya fa abin da aka yi. da abin da yanzu ya faru a jiga karamar hukumar kirka sama da select an karkar an kashe saniya sama da biyu da wani abu to wannan shi yasa muke so mu yi gangami mu yi rali mu je majalisa mu ba su su yi wannan hukuma mai kula da manoma da makiyasa ko a bangaren wani abu ba diya shine ake samun bata gari a ciki wanda daga ciki ne za mu kaji wai an kama wai barawo ko kidina wai a ce ba fulatani yana ciki Shugaban matasan kungiyar Adamu birni ba ya ce cuɗanya da miyagun iri kan kawo ɓata gari a yaran makiyayan. Wato shi ɓata gari a kowace kabila akwai shi. Akwai shi a Jukun, akwai shi a Berebe, akwai Inyamuri, akwai shi a cikin kabila ta Fulani. Din da kama ɓata gari to a kira shi da ɓata garinsa ne ba da kabilan ba da kabilarsa ba. To da muna kila da mahukuntan Najeriya a samar da hukuma wadda za ta shiga tsakani tsakanin manoma da makiyaya saboda ana nuna misali kamar 1970s Najeriya akwai Ministry of Livestock da Ministry of Agriculture. Amma Najeriya zo an haɗa ta ta zama ministry kwaya ɗaya. Barista Yusuf Sallon mutum biyu ya ce maimakon zanga-zanga ko ma ramuwar gayya kan wani korafi kotu ya dace a nufa. Dukan Najeriya ta ba da dama cewa duk wanda aka mai a rashin adalci yana da dama ya kai gaban alkali gaban kotu saboda abi mai hakkinsa a kwace masa hakkinsa don haka bai dace ba ga mutum ya dauki doka a hannunsa yana bin layi layi yana zuwa yana dukan wannan yana zagin wannan akan zama matsalar ramar gayya a Najeriya da akan kan shafi har ma mutanen da ba su da laifin komai. Jihar Benue da Taraba na ɗaukar matakan hana kiwo a fili da ƙungiyoyin Fulani musamman ma dai babbar ƙungiyar makiyayin Miyatti Allah ke ƙalubalantar hakan a kotu. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru, har yanzu dai kan wannan matsala ta 'yan wato da ke sa a yi ta zub da jini tsakanin manoma da makiyaya. Gwamnatin jihar Adamawa ta kafa wani kwamati kan rikicin da aka yi kwanan nan a Numan da Damsa. Ibrahim Abdulaziz gare ka. Da yake jawabi bayan rantsar da 'yan kwamitin binciken, mataimakin gwamnan jihar adama mr martin babale ya ce hakin gwamnati ne ma kare rayukan jama'a inda ma ya ce hukuma na da alhakin binciko daukacin abubuwan da suka faru kama daga asarar rayuka dukiya da ma dalilan akwai wannan rikici mataimakin Gwamna ya kuma tabbatar da cewa gwamnatin jihar za ta yi aiki da sakamakon bincike domin hukunta duk wanda ke da hannu. Government is irrevocably committed to ensuring that Gwamnati ta kaɗu matuka kuma wallahi ba za a ma rage wa duk wani da ke da hannu ba. Wannan gwamnati bari ma na ƙara tabbatar muku da cewa za ta aiwatar da dukkanin shawarin da hukumar binciken za ta bada. Justice Adamu Hobban mai ritaya shine ma shugaban hukumar binciken ya ce an ɗaura musu nauyi babba na tabbatar da ganin cewa an yi wa kowa adalci wanda don haka ne ma shugaban hukumar ya koyi kira ga al'umma da lamarin ya shafa da kowa ya bada tasa bahasi da kuma bayanai gaban hukumar da amma kuma ba tare da nuna son kai ko bangaranci ba. Nauyin ba karabe ba ne saboda federal government suna da interest a ciki state government suna da interest a ciki jama'a gaba ki daya yan kasan nan suna da interest a ciki Ka san irin wannan interest baka iya compromising na. To wai ko ta yaya aikin nasu ko zai kasance hailayo dai ga shugaban hukumar binciken duk abin da ya shafi al'umma ba ka iya cewa ga yadda za ta kasance don kowa yana da irin nashi hali amma duk da haka za mu yi controlling kome ya bi hanyar da ya fi dacewa fata bayan mun gama aikin wadannan abin da ya faru ba zai taba sake faruwa a state sai a kasan ma gaba daya babban su kawo mana eh, shaidu su zo gaban mu su ba da shawara warwarin da ya kamata a yi kuma shawarwari waɗanda yake free da sentiments don wannan sentiment shine ya lalata komai sauran mambobin hukumar binciken da sun ko hada ma da farfesa fati abubakar da ma da damien dati da alhaji aliyu ahmed ciroman da pius raymond a matsayin mambobin kwamitin binciken nan ma kuma makonni shida ne aka baiwa hukumar domin kammala wannan aiki da ma mika sakamakon binciken nasu ga gwamnatin jihar ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya zama lafiya ci gaban najeriya sakon haka yake kuma a gaida Ibrahima idan an bi mu a shirin hantsi za a ji cewa. Kwamandan rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya dole da ke shirya arewa maso gabacin Najeriya, Major General Rogers Nicholas ya shaidawa rundunar sojojin da ke yaƙi da yayan ƙungiyar Boko Haram a shiyar cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya amince da biyar dukkanin hakokin sojojin ƙasar musamman ma waɗanda ke fafatawa a filin daga. To sai a biyo mu a shirmu na hantsi don jin cikakken cikakken wannan rahoton yanzu kan bari mu za ku gefe guda alheri grace abdu ta gabatar mana da shiri na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da waiwaya maganin mantuwa. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bayan keɓe 'yan matan sakandaren Chibok 106 da ƙungiyar Boko Haram ta saki domin kula da lafiyarsu. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta gudanar da gagarumin biki na sallamar su daga inda aka ɗauke su zuwa jami'a American da ke Yola jihar Adamawa. kafin gudanar da wannan bikin wata tawagar 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka ƙarƙashin jagorancin federica wilson suka kai ziyarar gani da ido a najeriya bayan dawowarsu kuma na hira da 'yan majalisar wadda ta fara da bayyana mana makasudin zuwan ta najeriya the last visit to was to actually see all of the young girls who were held in captivity by boko haram for three years. Makasudin wannan ziyarar ta baya-bayan nan da na kai Najeriya ita ce don in gane wa ido na ainihin dukan 'yan matan da kungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da su a tsawon shekaru. Abin al'ajibi ne kuma ina so in shiga sahun waɗanda suka ga wannan abin al'ajibi. Saboda haka tun da aka saki rukunin ƙarshe na 'yan matan su 82 na yi ƙoƙari in tafi Najeriya daga ƙarshe na samu damar tafiya. Na hakikanta cewa ba ganin 'yan matan kaɗai kika yi bakin kuma tattauna da su. menene suka gaya miki wace irin rayuwa suka yi kuma yaya suke ji yanzu well what they did mostly was entertain us they played the drums they sang we danced with them Abin da suka yi galibi shine taya mu holewa sun yi ta uh, kaɗa ganga mun yi rawa tare da su ba mu yi ƙoƙarin yin katsalanda a rayuwarsu ba domin mun samu bayani a uh, rubuce daga wurin gwamnati game da rayuwarsu saboda haka a maimakon fama musu gyambo mun yi wake-wake tare da su na yi jawabi na kuma gaya musu yadda kowace ranar laraba 'yan majalisa suke sa jajayen tufafi mu rike kwalaye mu aika da saƙonni ta hanyar sadarwar twitter Ina yi musu addu'a kullum kafin yi addu'a domin kaina. da kuma yadda muke kaunar su da kuma yadda za mu ci gaba da yin addu'a domin waɗanda har yanzu suke hannun kungiyar saboda haka ba mu yi dogon zance ba sai dai rungumar juna da nuna wa juna ƙauna ina kuma da hotuna da muka ɗauka waɗanda 'yan majalisa suke ɗauka muna sawa a shafin twitter ɗaruruwan hotuna na tafi da suna nuna musu Ni da sauran 'yan majalisa da muka tafi tare muka rika mika musu suna kallo. Wannan ya so samun uh, rai. A lokacin da muke raba hotunan sai ɗaya daga cikin malaman su ta ce, kada ku raba hotunan ku rage waɗansu sai na tambaye ta dalilin. Ta ce domin akwai waɗansu da suke kwance a uh, asibiti da za su so su ma su gani. Sai na tambaye ta menene ya sa suke kwance a asibiti? Sai ta ce waɗansu an harbe su ne da bindiga. waɗansu sarar macizai ne waɗansu kuma an ji musu raunuka ta waɗansu hanyoyi da ba a bayyana ba waɗansu an ji musu rauni domin sun yi ƙoƙarin su gudu amma sun tsira da rai mun ji labari cewa babu ko ɗaya daga cikin 'yan matan da suka dawo da ciki gaskiya ne there were four who had babies already delivered it is my understanding from the first group that was released I think it was 21 of them. Akwai guda hudu daga cikinsu da suke da jarirai sun riga sun haihu. Na ji cewa bisa ga bayanan rukunin farko 'yan mata 21 da suka fara dawowa, waɗansu daga cikin 'yan matan sun mutu a wajen haihuwa, amma guda hudu ne kawai aka saki waɗanda suka dawo da jarirai bayan tattaunawar da ta kai ga sakinsu. Akwai kuma labarin da ke cewa 'yan matan ba su samun hulɗa da danginsu, yaya suke ji game da wannan? I think that was before we got there. I think when we got there, that part had passed. And they have access to them. In fact, ina jin lokacin da muka isa wurin wannan ya wuce suna hulɗa da danginsu a gaskiya ma suna kan shirin mika su ga iyayensu amma sun so su taimake su su kwantar da hankulansu kafin mai da su ga uh, iyayensu. Bisa ga abin da gwamnati ta faɗa da kuma matan da suke kula da su a cibiyar da ke ajiye su suka yi tambaya cewa kin yi tunanin mutum ya zauna da waɗanda suka sace shi na tsawon shekaru uku waɗanda suke razana shi idan aka sake ki hankalinki zai fita daga jikinki tunaninki <laughs> zai birkice sabili da haka ya zama dole su rike su su kwantar da hankulansu ina jin da sun raba su nan da nan da dawowar su gida da sun jefa su cikin wani yanayi na ɗimuwa da ta da hankali ina jin shawarar da suka yanke na ajiye su a wuri ɗaya shawara ce mai kyau matuka. because these girls had been so mm-hmm. long to separate them would have traumatized them, in my estimation. Waɗansu suna kushewa shawarar da gwamnati ta yanke na ajiye su a wata cibiya a Abuja, suna cewa bayan shekaru uku a jeji sake kulle su a wata cibiya a maimakon mai da su gaban iyayensu tamkar suna kurkuku ne. I don't uh, necessarily agree with that because I think there is almost like a syndrome when we're together. Ban yarda da wannan matsayi ba. Idan suna tare wani yanayi ne na daban. A gaskiya ma ba mu san halin da iyayensu suke ciki ba. Su ma kansu kungiyar Boko Haram ta tauye rayuwarsu. An lalata ƙauyukansu. To ina iyayensu za su kai 'ya'yan nasu? Tilas ne a tabbatar da cewa inda za su tafi ya dace. Iyayen sun je cibiyar domin ganin 'ya'yansu. A gaskiya ba na cewa ba su je sun ga 'ya'yansu ba. sun ajiye su a cibiyar ne domin taimakon su yadda za su iya fuskantar rayuwa a nan gaba kasancewa ba tare da iyayensu kaɗai za su yi rayuwa ba za su yi cuɗanya da kowa manema labarai ba su samun cikakken bayani game da 'yan matan bisa ga abin da kika ji kika kuma gani kin gamsu da shirin da gwamnati ta yi domin su they're, in school they're studying in a grammar school Ina uh, tsammanin haka suna makaranta sun yi magana akan yadda daina makarantar na tsawon shekaru uku ya shafi uh, iliminsu amma gwamnati tana biya domin su sami ilimi. Ban ga alamar wata daga cikinsu tana cikin wani yanayi na tashin hankali ko kuma uh, bakin ciki ba. Zan baki misali da 'yan matan da kike gani a bayana waɗanda na saba da su sosai. Sun zo ofishinmu zan tafi da su wani zaman shakatawa a fadar White House su shida kafin su zo an gaya wa iyayensu da suke zaune sane da su cewa suna bukatar su taho da takardun da za su tantance su da za a yi amfani da shi a ba su izinin shiga fadar White House. Sunayensu suna jerin um, waɗanda za su shiga fadar, amma suna bukatar shaidar tantance su. Da muka fita muna kan farfajiya za mu tafi sai na waiga na tambayi kowa ko tana da takardar tantancewarta sai ɗaya daga cikinsu ta ce wayo Allah ni ban zo da katin tantancewa ta ba sai na juya na tambaye ta baki rike takardar tantancewa dawowar taki ba? To, babu yadda zan yi shigar da ke fadar White House. Saboda haka na tambayi sauran 'yan matan muna buƙatar da shawara yanzu haka. Na ce ku biyar za ku iya tafiya fadar White House tare da ni. Ita kuma ta koma ta jira mu a ofis. ko kuma dukanmu mu fasa tafiya ba tare da wata tantama ba oh dukansu da murya ɗaya suka ce dukanmu za mu fasa tafiya babu ko jayayya wannan ya nuna mun cewa suna buƙatar juna suna buƙatar kasancewa tare a wannan lokaci da suka fito daga jejin daga hannun waɗannan 'yan ta'addan ba ku san irin yadda suka rika dogara da juna ba cikin shekarun nan uku domin sun tsira da rai sai kawai ka tsankura ba su a wannan ba shawarar kwarai ba ce You can imagine how they had to depend on each other for three years to stay alive. And then all of a sudden you're going to separate them? No, that's not good psychology. Tun da aka sace 'yan matan nan kika kudurta za ki ci gaba da gwagwarmaya domin ceto su ta kafofin sadarwa. Yaya za ki bayyana nasarar wannan fafatuka I think we have sent the message very clearly to the world that we're going to fight, we're going to keep it in the news, and we're going to advocate for those girls until each and every one of them is found. Mun aika da ga duniya cewa za mu yi yaƙi, za mu ci gaba da yada labarai a kai, kuma za mu ci gaba da magana da tsimin jama'a yaran nan sai ya dawo gida. There's a place in your heart and I know that it is love. And this place much brighter than tomorrow. And if you really try find there's no need to cry in this place. I feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space. a iya samun wannan shirin da dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a wannan shekara da ke shuɗewa a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara ta 2017 da ke shigewa alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. To a gaida innar amal yanzu kuma ga baba kuma iriya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Kasashen duniya masu yawa al'ummar musulmi sun yi wani taro a jiya laraba a Istanbul ƙasar Turkiyya kuma sun yi Allah wadai da shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke na ɗaukar birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila kuma ya saba wa doka. Taron na zuwa ne yayin da ake fama da rashin zaman lafiya a gabas da tsakiya tare da ci gaba da yin tufin alatsi ne akan batu na birnin Kudus din. amurka ta yi wa pakistan kashedi cewar za ta iya rasa ikon yankin ƙasarta idan ba ta daina hulɗa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ba kuma su gudanar wanda suke gudanar da ayyukansu a cikin ƙasar suna ƙara girma da tasiri sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ne ya yi wannan kashedin yayin da washington da istanbul islamabad kenan suka sabunta hulɗar diplomasiyarsu. su To masu saurari da takaitattun labaran ka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin baba ya kuma keri da ya taya ni da wanda haɗa mana sautin salaman abu da injini mu na wannan lokacin wato darar smith ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsin.